الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى شاتر سفر shekara ta 1432 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 23 ga watan ɗaya shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama من taslimi إلى التسليم كأنك na من الشيخ ناصر الدين الألباني الله masa رحمه idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne a kan kira kira'atuhu ayatin ba'ad al-fatihati fil ukrain anan za mu tashi anan za mu tashi ko ko ko ba mu iso nan ba na'am salatu zuhuri na ce ko mun gama ai mun fara salatu zuhur din ita za fara to to shikenan mala yake cewa salatu zuhuri abinda ake karantawa a sallar azhar abinda ake karantawa a sallar azhar وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا كرنتاوى أركوين نمدابي نفركو شين ركعتين الأوليين تسنية نأولى rakoyin biyun farko yana karanta fatiha da kuma surataini surori guda biyu wa yutawwilu fil ula raka'ar farko yana tsawaita ta ma la yutawwilu fis saniya irin tsawaita wanda baya yi a raka'a ta biyu wannan hadisin na abi qatada ne Allah kara masa yadda yake cewa manzon Allah ya kasance yana yin haka din kamar yadda imam al-bukhari da imam muslim da nasa'i da imam darimi da imam ahmad suka ruwaito a cikin littafinsu a cikin littafinsu a nan abinda muke son fahimta shine annabi yana yin karatu a rakoyin farko da biyun farko sannan yana yi yana tsawaita ta farko ta biyu kuma ta kai ta tsawo ba ta biyu ta kai ta tsawo ba sai ce wa kana ahyanan yutiluha hatta innahu kanat salatu zuhri tuqamu فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أنا ما لك وكان أحيانا يطيلها manzo Allah ya kasance wani lokacin raka'ar farkon nan yana tsawaita ta sai yayi ta mai tsawo har sai da ya kasance wato za a tada sallar azahar mai tafiya ya tafi zuwa baki'a baki'a ita ce wannan makabarta da suke kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da akwai dan nisa tsakanin su to amma yanzu saboda an fada da masallacin ya zamanto kusan katangar su ma daya to mai tafiya at least zai kai baki a nan daga masallacin annabi zai kai daga nan zuwa karshen wannan masallacin na shayi zuwa zuwa karshen layin nan wannan na NNDC road nan mai tafiya zai tafi ya je wannan wuri na baki a da annabi ya tada raka farko ana yi wa yaqdi hajatahu mutum ya je can baki a ya biya buƙatarsa sannan ya dawo ya zo gidansa kaji ko sannan kuma ya je ya yi alwala sannan ya sake dawowa masallaci wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'atil ula annabi yana raka ta farko mimma yutawwiluha saboda tsawaita ta da yake yanzu nan zamu iya cewa zai minti nawa kenan a kai awa ɗaya hab yanzu mutum ya je can zuwa ka ce zuwa zuwa junction din na gadon kai mala Allah ko kuma nan dai wannan masallacin shayi ya dawo ya tafi ya je ya dawo ya wuce gida ya yi wa alwala ya sake dawowa ya tarar da shi yana raka a ɗaya zai kai minti talatin ya danganta ina ya danganta ne zuwa yana zuwa ya dawo ko ya tsaya a ya yace fa ya ta hu in yaje can zai biya bukatar sa a can eh <laughs> ya yaje biya bukatar sa ya tsugunu duk annabi yana raka daya wannan fa a sallar azhar kenan da kafa da kafa eh da kafa zai kai wajen talatin gaskiya <laughs> to wannan kenan annabi duk yana matsayin ne yana matsayin wato wato wato raka'a daya sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin hadisin abi sa'id ne al-khudri Allah kara masa hidayat riwayar imam muslim da nasa'i da imam al-baihaqi da sauran malamai wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu ar-rak'ata al-ula su a fahimtar su sahabbai suna zaton cewa annabi yana tsawaita wannan raka'a ta farko ne dan saboda mutane su riski raka'ar yana yin wato yana tsawaita ne don saboda mutane su samu damar samun wannan raka'a a a a in dai mutum ya samu raka'a farko ai kaga ya samu sallah ta cika masa ko to yana yin haka ne ma'ana da niyyar ya ba su dama su samu raka'a din to wannan abin da yake nuna kenan ya halatta liman idan ya zo za a tada sallah ya ga mutane duk ba su yi alwala ba ko bifi sahu biyu ko sahu uku aka fara yin sallah ba ya tsawaita don mutane su samu raka'ar farko ko haka ne ko baka bane yau wannan shine fiqhus sallah? fiqhun da ya kamata a fahimta na sallah ko baka ba idan mutum ya zo sai ya tsawaita raka'ar farkon don saboda mutane su dan samu abin da za su san caccabka yawwa wannan hadisin hadisin shi ma abi sa'id ne Allah ya kara masa yadda ya ce mun kasance muna kirdadan kuma muna lissafa tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah ta azhar da la'asar yace muka muka kirtaji kintaci wato tsayuwarsa a rakawi biyu na sallar azhar yace gwargwadon karatun aya talatin yace kai gwargwadon kamar a karanta suratul sajda tana da shafi uku suratul sajda a karance ta duka a wata a wannan riwayar kenan wa kana yaqra'u fi kulli min ar-rak'atayn qadru 30 aya kowace daga cikin rakoyin nan guda biyu a takaice annabi yana karanta gwargwadon aya 30 30 qadru qira'ati alif lam mim tanzil as-sajda aya 30 kenan suratul sajda annabi yana karanta wannan wa fiha al-fatiha kuma ga suratul fatiha to wannan kenan wannan hadisin eh, mazhabar shafiya sun kafa hujja da shi akan halaccin wato liman wato ya tsawaita a ruku'i hatta ruku'i in ya zo ya tsawaita don saboda masu shigowa masallaci idan ana yin sallah sai ya tsawaita ruku'i don masu shigowa su samu su samu raka'a to duk da cewa wasu malaman suna cewa babu dalili akan wannan Eh, babu dalili akan wannan dan ba a faɗa ƙarara cewa an yi ne dan a riski wato raka'a dan ba duk da cewa dai mun tattauna akan wannan matsala din a cikin karatukan da suka gabata wa kanu yasma'una minhu an-naghmata bi sabbihi isma rabbika al-a'la wa hal ataka hadithul ghashiya su sun kasance sabai suna jin ƙara karatun manzo Allah shine nagma dirin karatunsa da yake cewa sabbis marbikal al'ala da kuma hal ataka hadisul ghashiya sukan dan cafki abin da yake karanta na waɗannan surori din hadisin Anas dan Malik Allah ƙara masa yadda shi ma wannan yana nuna ashe wani lokacin liman zai yi karatun zai iya yiwa ko da karatun sirri ne wani ya cafki mai kake karantawa tunda kaga sallar azhar ne to ya aka yi in dai ba annabi yana dan sakin sautin nasa suna dan ji ba ai ka ga ba za su iya ruwaitowa ba ko ba ka bane yawwa ya zo a cikin riwaya wani daga cikin sabai ke cewa mun sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani wuri sai muka ji ya mana sallar azhar yana karanta waɗannan surori guda biyu sabbi isma rabbikal ala da hal ataka hadithu al-ghashiya sabbi su rabbikal ala tana da aya talatin, halata ka hadisul gashiya tana da aya ashirin da shida. to wannan kenan shi ma yana nuna mana ɗaya daga cikin ko kaɗan daga cikin surorin da ake karanta a zahar akwai akwai irin suratu sajda akwai su sabbi hismar bikal a'la akwai su hal ataka hadithu al-ghashiya wa kana ahyanan yaqra'u as-sama' bisama'i zatil buruj yana karanta wasama'i zatil buruj aya 22 da kuma wasama'i wat tariq aya 17 wa nahwuhuma min as-suwari da wasu makamantan su daga cikin surori annabi yana karanta waɗannan a sallar azhar والسماء ذات البروج ده والسماء والطارق رواية جابر بن سمرة الله قال مصر يبدأ حديث إمام البخاري ده أبو داود ده نسائي ده الترمذي ده دارمي ده طحاوي ده إمام البيهقي ده طيالسي ده إمام أحمد duk sun ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi ingantacce wa ahyanan ya qara'u bil layli idha yaksha wani lokacin annabi yana karanta wal layli azhar wal layli aya 21 wa nahwuha da wata surar irin makamanciyarta wannan kuma hadisin jabir bin samura ne shi ma Allah kara masa yadda yace manzo Allah yana karanta wallaili idza yaghsha da makamanciyarta sannan a wata riwayar ma yana karantawa a asbahi ma hadisin eh, imamu tayalisi ne fidda shi sannan ibn khuzaima ma ya fidda shi da imamu al-baihaqi da imamu tabarani a cikin al-kabir da imamu ahmad wa rubbama qara idan sama'un shaqqat yakan karanta idan sama'un shaqqat da makamanciyarta wannan ibnu khuzaima ya fidda wannan hadisin da wancan takhrijin wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhr wal 'asr bi ittilab lihiyatihi suna gane karatun manzon Allah a azhar da la'asar ta hanyar motsin gemunsa mana yana yi gemu yana kadawa yana yi gemu yana kadawa haka yake sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana a ce shi kenan wanda suke zuwa su sallah mutum Allahu akbar kullum ya shiru ya ya rufe bakin sa wannan ba karatu ne ba ya yi tadabburi ne karatu su ake dole ko da sirri ne sai an ga bakin ka yana motsawa dole sai bakin ka ya motsi idan kai karatun sallah bakin ka bai motsa ba fa karatun bai ba don wannan tunani ne kawai kai ko kwa tunani ne tunani ne to yanzu surori nan muka samu kenan ana an ba mu riwaya cewa annabi yana karantawa na farko a ta farko dai suratu sajda ko sannan kuma yana karanta wasama'i wa wattariq da kuma wasama'i da kuma wallaili da kuma idan sama shakkar da kuma san sabbi isma rabbi al'ala da kuma halatta ka hadithul zashiya waɗannan su ne misalai na surorin da annabi yake karantawa a azhar sannan kuma can kunji an gaya muku yana tsawaitawa sosai amma sabai sun ce hikimar yana yi ne don a samu itami a samu raka don a samu wannan da. na'am ban ji ba eh misali ne aka buga surah sajda misali aka buga mana binahu sajda to wannan idan kun lura da wannan hadisin wa kanu um, wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan akwai anan ko ko babu akwai insha Allah bayan wa kanu ya arifuna qira'atahu fi dhuhri wal asri bi tirabi lihiyatihi kuna da wannan to a gaba babu wa kana yusmi'uhumul ayati ahyanan iya eh, kasa ko to shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar azhar ko asar idan sallah ta sirri din nan yakan jiyar da su aya wani lokacin sallah azhar ne kaga abu yake kurum sai dai su ji ya ja wata aya kuma a bayyane mun sani ko kun gane ah. ana cikin yin sirrin kurun sai su ya kama karatu a bayyane wannan akwai hikimomi na farko dai su ji me yake karantawa su san cewa yana karatu sannan kuma a fadakar da su watakila mutum ya dan jini liman yana yi shi ma zai dan fadaka ya dawo siti inda ya tafi mandauri ko ya tafi ya tafi kaduna ko ya tafi kaza ko ba ka bane wannan kenan wani hadisin abi tsakada ne wanda mun karanta makamancinsa to malamai sun kafa dalili akan wannan hadisin cewa ashe ya halatta wani lokacin karatun ma na ɓoye din a ɗan bayyana shi kuma babu babu wata sujjada ga wanda ya wannan sun abin da muka karanta ko muka sani a karatunmu na fiƙihu shine duk wanda ya bayyana karatu mai zai zai sujjada to ga hadisi kuma ya zo an ce annabi yana bayyana kuma bayan sujjada kaga ashe akwai sabanin malamai kenan shi ilimi fadi ne da shi yawwa suka ce ya halatta a bayyana kuma babu wata sujada malaman hanafiya suna daga cikin wanda suka ce duk wanda ya bayyana karatu sai ya sujada da kuma bangaren malikiya a nan gurin da gangan manzan Allah yake yi ko ko da kuskure ne da gangan yake yi ko yana sane yake li bayanin jawazi dan yayi mutane bayanin cewa ya halatta ne dan yayi mutane bayanin cewa ya halatta ko kuma ka ce yayi ne lil istighraqi fi tadabburi wato ya nitse ne a kogin tadabburin tsabar tunanin ayoyin da yake karantawa kaji ko saboda ya shauƙin karatun da tadabburi sai ya bayyana ba karatun to duka dai in ma kowane dalili ne ma dai yayi dai yi kuma bai yi sujada ba to ina magana cewa idan mutum ya bayyana karatu sai ya sujada to anan dai wannan hujjar ba za ta kai ba to sai dai sun yi tawili sun ce a idan ta wuce aya ɗaya in ya kai aya biyu sai ya yi sujada suka ce ya fi wuce kamar ya kai aya biyu ne za a yi sujjadar tun da nan annabi aya ɗaya ya yi ko ba ka bane yawwa to wannan kenan amma ku lura a jiki ce a ahyanan me ake nufi da ahyanan wani lokaci lokaci lokaci kar wani liman ya zo kullum sai ya bayyana ka san mutanen mu akwai wuce gona da iri kuma <laughs> idan ba a yi masa birki ba kawai sai ta bayyana ina fata ana fahimta yawwa zahirin magana jamal albani ce wannan ba annabi da gangan yake yana sane yake ya ce dalili shine an samu wasu sahabbai ma ba wai annabi kadai ba su ma suna yin irin wannan din kuma kaga ai sun yi ne don sun yi koyi da annabi ko ba haka bane yawwa to wannan kenan an samu wata riwaya daga jamil ibn murra da hakim sun shiga gurin muwarriq al-ijli sai musu sallah ta azhar ya karanta musu kaf da kuma wazariyati a cikin karatun kurun sai ya jiyar da su wasu ayoyi a cikin surorin gaba daya yayin da idan da sallah sai ya ce da su na yi sallah a bayan abdullahi dan umar na je karanta kaf da wazariyati kuma ya dan jiyar da mu wasu ayoyi a cikin surorin kamar yadda ni ma na jiyar da ku yanzu ka kenan ashe suna sana suke annabi yayi kuma kai ma in kayi ba laifi ne ba to wannan shine abin da ya tabbata dangane da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantawa a azhar mun fahimci cewa da yana tsawaita azhar to qira'atu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'd al-fatiha min al-akhiratayn to ga ga ga wata fafatawar kuma nan albani Allah masa rahama abin da yake so nuna mana halaccin ka ƙara wasu ayoyi bayan fatiha din nan guda biyu a rakoyin biyun ƙarshe ma'ana kaga abin da muka saba raka ta farko fatiha da sura ko raka ta biyu ma fatiha da sura raka ta uku fatiha kadai raka ta hudu ma fatiha kadai to ka su malamai suna da bincike da karatu to yanzu anan so yake nuna mana fa manzan Allah fa yana ma yin kari wani lokacin to ina magana cewa wanda ya kara sura bayan Fatiya zai zai sujada ko zai kaza kun fahimta shi yasa in za ku tuna farkon karatun mukaddima ce wannan littafin fa gaskiya ya saba mazhabobi da yawa ko ba haka bane yawanci abin da muka san mun saba da shi amma sabu mun sai mu ji an kawo mana sabanin haka yace to dama ana so a gina mutane ne cewa su riko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine asali hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine asali duk wata magana da ba magana manzon Allah ba ta iya daukan gyara amma ta annabi asiti take fitowa to bari mu ji me faru وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر خمس خمس عشرة آية من ذا الله يكتن تينا سنة ركوعين نبيونك نكر أقصر من الأوليين سنف فقدرتا أكن نبيو فرقو قدر النصف كما نبنسو ma'ana rakoyi biyun nan na ƙarshe inda za ka kwatanta tsawonsu to kamar rabi rabin tsawon na farko ne Ka ga an na farkon yana tsawaitawa to amma sai aka ce rabi to rabin kamar misali, a ce ƙadru a khamsa asharata aya gwargwadon kamar aya goma sha biyar fatiha kam aya nawa ne a ciki na'am to kaji an ce fa gwargwadon aya goma sha biyar idan ka kamar minti ashirin kana tsaye a raka'ar farko ta biyu ma haka misali to raka'a ta uku ta hudu kuma minti goma goma kaga dole dai akwai ƙari sama da fatiya abinda ake so ku fahimta anan. da aka ce rabin na farko ne wannan yana nuna mana lalle akwai mai kenan sama da Fatiya ne ba Fatiya ne kadai ba ban sani ba ko akwai ja kafin mu tafi bayanin ya an gamsu ko ko akwai gyara ko akwai na'am <laughs> wato hankali hankali yake karanta matiyar to wani ai tawili ne ai to bari akwai riwaye da za su ba wannan ba bari mu ji wannan hadisin da ya hadisin sa'ad ibn abi waqqas ne jabir bin samura ya rawaito daga gare shi kun fanci wannan kai sai sai um, sahabbai sun kaddarta tsayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun lissafa tsayuwarsa a raka'ar farko din in ka hada ta da raka'a ta uku misali kamar rabi ne to tunda an ce misalin raka'ar farko da raka'a ta biyu misalin ana yin gwargwadon aya talatin talatin ko ko ba haka bane to ita kuma raka'a ta uku da ta hudu to zai zama zai zama ana yin raka nawa zan wannan eh, eh, su aya nawa kenan sha biyar biyar wannan shine fikihun da sabai suka fitar kuma malamai suka suka goyi bayan wannan ra'ayin na cewa lallai kenan ana yin ƙari a kai to malamai sun yi saɓani dangane da ya halatta a ƙara sura bayan fatiha ta rakoyi biyun ƙarshe din nan ko kuwa dai ba za a ƙara ba a sallah mai raka'a hudu da sallah mai raka'a uku irin azhar da la'asar da magariba kenan wasu sun ce mustahabbi ne ma ka ƙara kar ka tsaya fatiha dai ka ƙara wasu kuma suka ce a bai halatta ba a ƙara dukansu maganganun imamu shafi'i ne Allah ya masa rahama kamar yadda ya zo cikin sharhin muslim Allah ya masa rahama sabai ma sun yi sabani akan wannan matsalar su kan sabon daga cikin su akwai wanda baya karawa kamar yadda imamu tahawi ya kawo labarin su da kuma kisar da imamu bayhaqi Allah musu rahama duka wasu su kuma suna karawa daga cikin wanda suke karawa akwai abubakar siddiq sayyidina abubakarin yana karawa kamar yadda ya zo a cikin muwatta ya karanta a sallar magariba a raka'a ta uku ta sallar magariba ya karanta fatiha sannan bayan fatiha sai karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab kaji bayan fatiha a raka'a ta uku na magariba kaga fatiha ne kadai ko to abubakar yana karawa da rabbana la tuzigh qulubana da isnadi ingantacci kamar da imamun nawawi ya faɗa Umar ibn Abdulaziz ya ji wannan kissa daga Sayyidina Abubakar sai ce in kuntu la'ala gairi haza hatta samitu bi haza yace ni da gaskiya bana kan wannan ra'ayi, ni da ba na kan wannan ra'ayin na in ƙara sura ko in ƙara ayoyi a bayan fatiha gaskiya sai da nan cewa sai dina abubakar yana ƙarawa na ga jikinku ya sanyi haka kamar kamar <laughs> an zo da samun abu to idan ma haka karatu yake kullum da amfani zuwa makaranta an kaje za a kawo maka wani abu sabo a ƙara maka da aka dan ka ƙara wata rana ka yi magariba a raka'an nan ta uku ka daɗa ƙara wasu ayoyi ba laifi kai ba ko shi yasa zaka ji wasu limaman wani lokacin ka bi su a zahar ko la'asar biyu din nan na ƙarshe sai ka ga tsawon ya wuce tsawon tsayuwar fatiha haka ne to a ce ƙarawa suke yi kai ma sai ka ƙara ko ko ba ba yawwa babban dai salaf ɗinka kaji manzo Allah yana karawa ko da yake kun yi tawili akan wannan amma dai shine zahiri to gashi dai Abubakar ya fassara abin karara kuma Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ni da ba na kan wannan ra'ayin amma fa to bihi daga baya ni ma sai na dauki wannan ra'ayi da ban san da wannan ba kaga ba mamaki Umar ibn Abdul Aziz duba irin Umar ibn Abdul Aziz shi kansa shi da ban san da wannan ba amma daga baya sai da na da haka ya halatta ina fata ana fahimta yawwa haka malaman karshe karshe duka um, na zamani wasu sun karɓi wannan ƙarin kuma suna yi amma wasu sun ce ba su yadda ba suka ce duk wanda ya ƙara wallahi sai ya suje da rafkanuwa <laughs> duk wanda ya ƙara su ya ne su ya suje da rafkanuwa na'am na'am na'am to shi kuma wannan yana cewa ya za a ce waɗanda kuma sun tashi wannan kamar ma ba fatiyar suka yi ba to gaskiya wannan ya danganta ga limaman ne wani yana da saurin karatu in aboye ne saurin karatu wani da wurwuri yake yi ba za a ce bai karanta fatiya ba sai dai a ce watakila bakinsa ya fi naka sai ka bi shi a da ka samu kawai amma dai liman bai kamata ya rinka yin haka din ba ya kamata ya yi karatun da kowa zai iya fahimtar cewa ya yi kun fahimci wannan to amma dai akwai malaman da suka mai da martani suka ce babu wata sujada ta sahau da za a yi suka ce dan me za ku wajabta mutane sujada sahau alhalin annabi bai yi ba abubakar nan din da aka ce ya kara ya yi sujada sahau bai yi ba bai yi ba imamun nawawi ya faɗa ya ce ina zuwa yace malamai sun yi saɓani dangane da tsawaita raka'a ta uku din nan ko ta hudu misali wasu ma sun ɗauki wani abu ne an ce annabi yana tsawaita ta farko sama da ta nawa ta biyu to sai suka ce su kuma bari su tsawaita uku sama da ta hudu ban sani ko kun gane yana tsawaita ta farko sama da ta biyu kaga biyun da an gama sannan waɗannan kuma wato ban sani ba ko kun fahimci wato istinbatin da suka yi cewa aka yi hadisi annabi yana tsawaita raka'ar farko sama ta da biyu to a zahar ka ina ce raka'a hudu ne Bi biyu sau biyu ne ai to yanda suka fahimta su anan raka'ar farko ta fi ta biyu tsawo sannan ita ma ta uku ta fi ta hudu tsawo <laughs> na'am ana fara wani yabuwa bayan eh, eh, ma wai a wannan hadisin ma ban sani ko kun gane a wannan hadisin ma sun fadda wani istinbati a kai tunda duk da cewa gaskiya wannan ba'id ai ana faɗa a riwayar ana cewa fil ula yayi na biyun farkon na ake faɗa imamun nawa ya ce malamai sun yi sabani akan wannan a imamul bai haƙi ya ruwaito hadisin da yake nuna halaccin a tsawaita raka ta uku ɗin sama da ta hudu daga abdullahi ibn abi aufa sai dai hadisin akwai wanda ake ce da shi tarafatu alhadrami mutum ne majhuli ba a san shi ba me kace na me Karin nan na karatun da ake ƙarin karatun da ake a wannan rakoji biyu na gari na'am shin ma da shi ma ɗin a hayalan da kuma kowane lokaci ne shi ma eh, eh, wani lokaci ne ko da yake ai ga yadda riwayar ta zo ai yana yi wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al a kasara. ya kasance yana yi ya kasance yana ba wai kullum ba ne ba eh أقصر من الأولين قدر النصف نصف قدر خمس عشر آية وربما اقتصر فيهما على الفاتحة كاجكم wani zubin kuma annabi yana takaitawa wannan namu na iyaye da kakanni kenan da muka saba yan annabi yana tsayawa yana iktisari ya takaita akan fatiha kadai hadisin abdullahi hadisin abi Allah kara masa hidda a cikin hadisi yana nuna mana sunna shine dai karanta fatiha din a rakoyin biyun ƙarshe na sallah mai raka hudu ko raka ɗaya ta ƙarshe a sallah mai raka uku wannan shine ra'ayin jamhurin malamai abinda suka tafi a kai kenan sai dai wasu sun ba da zaɓi in ka ga dama ka yi karatun wasu ku ji abin da suka ce yanzu ba mun samu wani ƙari cewa za a iya ƙarawa ba a bayar koyi biyu nan na ƙarshe to wasu suka ce ka iya ƙarawa ka ji ɗaya wasu kuma suka ce a ka yi shiru kar ka ƙara komai su ma akwai hujja saboda wannan riwayar ɗin ta ta bi da wannan wa kana wa rubba maktasara fihi ma al-fatiha to wasu kuma suka ce kai in ka ga dama tasbihi ma kai kan dai kaje kan dai kaje ka buga daga yau ka tsaya sai mun gama tukunna tasbihi a tsaye mana an gane ko suka ce tasbihi ma za ka iya zuwa ka je kai to wannan ra'ayin su abu hanifa ne maganar karin tasbihin nan akai sunna dai abin da ya tabbata shine wannan abubuwan guda biyu gaskiya ko dai ka kara ko kar ka ƙara wannan duk akwai riwaya amma maganar tasbihi ba sai an kawo hujja kai. an gane yawwa um, ishaq ibn rahuya malamin imam al-bukhari ne ya mai da martani akan wannan ra'ayi na na na cewa am wai za a iya yin tasbihi akai yace wal qira'atu fi rak'atayn al-akhiratayn karatu a raka'o'i biyun ƙarshen nan na karanta fatiha din nan sunna ne wa ala zalika asharatun min ashabi muhammad sallallahu alaihi sallama. sahabbai goma sun ruwaito akan wannan ba'dahu bayan annabi amma fa وما قال tasbihi fil التسبيح في الأخرى في الأخريين خطأ waɗanda suka ce za a yi karawa ma da tasbihi a rako'oyi biyun nan na ƙarshe maimakon ai karatu a ƙara hada tasbihi wannan kuskure ne yawwa wannan kuskure ne gaskiya ba daidai ba ne mal albani yake cewa idan ka duba aikin annabi sallallahu alaihi sallama a cikin sallar musu salati hidin nan wanda ya zo bai iya sallah ba wanda da shi muka fara karatunmu manzo Allah yake cewa da shi ka karanta fatiha ko ikra fi kulli raka'a ka karanta fatiha kowace raka'a wannan yana nuna mana kowace raka'a dole ne sai ka yi fatiha kowace raka'a dole ne sai ka yi fatiha amma ƙarin nan ba wajibi ba ne yawwa ƙarin ba wajibi ba ne wannan shine jumhurin malamai suka tafi akan wannan ra'ayi din to amma magana cewa za a yi tasbihi gaskiya wannan babu dalili a kai babu hujja akan wannan wa qad amara musia salatihi bi qira'ati fatihati fi kulli raka'a annabi ya umarci wannan mutumin da bai iya sallah ba ce ya rinka karanta fatiha a kowace raka'a haisu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha yace shi bayan ya umarce shi da ya karanta fatiha fi raka'atil ula a na farko sun maf'al zalika fi salatika kulliha ka aikata haka a cikin sallar ka duka duk ma'ana kowace raka'a kenan wa fi riwayatin kulli raka'a a wata riwaya a kowace raka'a a wata riwayar ta hadisin rifa'a sun masna fi kulli raka'a ka aikata haka a cikin kowace raka'a wato a nan gurin abin da ya sa mala albani ya kawo wannan su yan hanafiya sun tafi akan cewa ba fa wajibi ba ne karatun fatiha a kan kowace raka'a kun gane yawwa cewa ba dole ba ne kawai dai an Allah ya ce annabi ya ce da wannan mutumin kawai ya karatu to ya za ku yi da wannan hadisin da annabi ya ce kowace raka'a kaga wannan raddi ne su fa cewa ma suka yi ai Allah cewa ba faqara amma ta yasara min alquran faqara ma ta yasara min alquran Allah cewa a karanta abin da ya sauka na qur'ani ma ta yasara kawai da haka a su a gurin hanafiya duk abin da ka karanta Allah sa albarka kawai <laughs> ba dole sai kai fatiha ba yanzu wannan hadisin kaga yana nuna mana wajibi ne me karatun fatiha a kowace raka'a har ma a wata riwaya ya ce duk wanda bai karanta fatiha ba a sallar sato, ba da sallah ba da sallah kun fahimci wannan da kyau to wannan kenan sai kuma salatul asri to sallar la'asar kuma وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين نعم ما كنا صلى الله عليه وسلم اللي لتافن ناكو بكم كاسو كل من يكو شيني منا بجوا to da inda to tsallake ta صلى الله عليه وسلم din ita me ka duba dai sosai da mai ganin ko gilashi za a baka mana na'am bayanin me yusbi'una al-ayata ahyanan gani ga wurin wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan annabi yana jiyar da su aya wani zuba an mun karanta ko an mun karanta wa kanu yasma'una minhun naghmata suna jin wannan karatun su da yake san bismi rabbikal ala wala ta kadisu al-ghashiya ai mun karanta ko eh mun karanta wannan eh, na wanda za ku yakuri ku bi shine original ko kuma za ku dai yawa <laughs> salatul asri sallar al-Asar. وكان صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه biyun farko a asar manzo Allah yana karanta Fatiha wa surataini da surori guda biyu wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fi thaniya shi ma dai haka yana tsawaitawa al asar din a raka'ar farko sama da inda yake tsawaitawa a ta biyu wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an an yadrika an-nasu ar-rak'ata sun ce a zatansu annabi yana yin wannan ne don mutane su riski wannan raka din ne kenan ita ma dai la'asar ana so raka'ar farko din ta dan fita biyu ta tsawo sannan yake cewa wa kana ya karau fi kullum minhuma qadra 15 aya kulura azhar an ce a rakawai biyun farko yana karanta mai gwargwadon aya talatin talatin la'asar kuma da ba a so ta kai azhar tsawo to ita kuma yana karanta mai gwargwadon kowace raka raka da aya nawa sha biyar biyar sha biyar biyar qadrun nis ma ya qara'u fi kulli rak'atin min ar-rak'atayn al-ulayayn fi dhuhri a bisa gwargwadon rabin abin da yake karantawa kaji ko a bisa gwargwadon wato rabin abin da yake karantawa na rakawoyi biyun karshen azhar nan abin da yake so ya ce muku fiqhun shine ita sallar la'asar tsawon karatunta rakawoyi biyun farkonta daidai yake da rakoyi biyun ƙarshen azahar kaga wannan ma hujja ce karara da yake nuna cewa ashe dai yana ƙara menene karatu a rakoyi biyu na ƙarshe na me na azahar yanzu kaga bayani ya fito ƙarara ko to ya za a ce baya ƙarawa in haka ne kenan fatiha kaɗai yake karanta al'asar a'a gashi nan wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn kuma annabi yana sanya rakawai biyun nan na ƙarshe na la'asar ba su kai rakawayin biyun farko din la'asar din ba yana takaitawa to qadra nisfihi ma gwargwadon me rabin su to yaya lissafin ya fito sha biyar idan ka raba ta biyu nawa za ta baka bakwai da rabi kaga daidai kenan to da mun fatiya ma ai surar aya nawa ne bakwai alhamdulillah kenan za mu ce ƙarin ma da yake yi yana yi ne a sallar me Azar. kenan wannan yana nuna Azar fa ana so a tsawaita ta gaskiya ka san me hikima mutane sun shiga neman abinci an tafi shagulgula an fara zurfi akan neman harkokin rayuwa to wanda a dan tsawaita wa mutane idan an dan tsawaita sai su samu sallar sosai ba hikima bane fa liman yazo ya kabbara mutane sallah nan da nan kafin mutane kafin su fargama yayi assalamu alaikum yana ga ya burgi shirme ne wanda ka sa mutane su samu sallah yafi a ce an su sallah ai masallacin ka an saba kullum idan an idar da sallah insha Allah ba za a ga a cikin masallaci dai ba za a ga wani yana rama yana rama sallah ba to kai maintaining din wannan din sai dai a yan haraba ne yan buga bodi su suke rama to sai wata rana ka zo kai wa mutane wata sallah gaba ɗaya ba wanda ya samu cikakken sallah sai raka wato wato sahun farko da yake bayan ka ne kai suka samu kaga na ai ba a ci riba ba ana samu da yawa kwarai da gaske wani limamin an bata masa rai gaskiya yana yi ce bari zan yi maganin ku ya zo ya karar da an makarai ce to bari zan caje ku yau kamar ya zo da asubahi su ma mutanen suna da tsiya irin tasu ayi ba su zuwa da wuri musamman yanzu da asubahi ka duba asubahi fa malam sai karfe biyar da rabi da wajen minti biyar suke shiga ana ta da sallah asubahi wajen wajen shida saura minti goma shida saura da ba da ba wasu sun fara tafiya makaranta amma wallahi malam za ka zo ka tarar da masallaci shida saura minti goma bai cika ba mutane akwai son banza fa kuma da fa sallar fa a magariba wannan yi din fa ana yin ta ne biyar saura ina ji za ku yi tunawa akwai lokacin muke sallah biyar saura biyar saura ake ta da sallah biyar an gama amma yanzu fa shida saura minti goma kai sallah wani lokacin ba a idan da ita ma sai shida da wani abu ko yau ni ina ji Usman bin amfani sai wajen shida da minti da minti kusan biyar ma ko bakwai muka idan da sallah asuba shida ma da minti biyar amma ina tabbatar maka a haka din akwai waɗanda suna nan suna cika sallah wani ya dawo a guje ya rasa mashi abba mana ai za a yayi yawa to gaskiya wani limamin an bata masa rai sai ya ce to da zan yi maganin ku in ya zo kurin ya zo ya ce ladan tayar mana ina tarwa ya jawo ina haɗe na kai buge a ta biyu ya ja wala uzu bi rabbin nasi in ka zo zaka ci sallah ba ta yi ba ne ta yi ya zo ya barka da rama sallah gobe kaga sai mutum ya zo da wuri to wallahi alam mu sani ba in zai wannan ta'adduban dan ya ladabtar da su wallahi alam to amma dai a yi wa mutane sallar da za su samu din shi ya bugu ku ya kuri ku ka fitowa da wuri kai ma kuma liman ka rinka cika mutane sallah kamar yadda ya kamata wa kana yaqra'u fihi ma bi fatihatil kitab rakoyi biyun karshe yana karanta fatiha shi annabi wa kana yusmi'uhumul ahyanan manzo Allah yana jiyar da su lokacin aya a la'asar ma fa a karatun sallar la'asar in an zo ana sai su je aya ta bayyana karara wa yaqra'u bisuwari allati zakarna fi salati zuhuri kuma surorin da muka ambata muku dinnan a zahar to irin su manzo Allah ma yana karantawa wato a al'asar yana karanta irin su al'asar to sai salatul maghribi sallan magariba wa kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fiha ahyanan bi qisar al mufassali anan gurin akwai dan fafatawa kadan da sabanin malamai mai karfi a tsakanin su yanzu nan mu yanzu abin muka sani magariba ta kaice ta ake ko ko ba gama ne ba ana cewa ai maza maza ai magariba saboda lokacin ta gajere ne qadru ma tusalla fihi wani magani yake dai a magarma kurin a ta inna a ɗaya naka da kul huwallahu shikenan to bari mu ji abin da annabi yake karantawa a magarba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana karanta gajejjerun surorin nan al-mufassal kamar yadda muka fara daga cikin daga al-hujurati i kasa kenan daga kasa daga al-hujurat i kasa hatta innahum kanu idza sallu sallu ma'ahu wa sallama bihim in sarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi hatta innahum har sai da su suka kasance su sahabbai idan sun yi sallah tare da manzon Allah idan sallau ma'ahu wa sallama bihim suke sallah tare shi kuma ya musu sallama suke sallama tare in sarfa Adum ɗayan su yakan juya ya tafi gida wa hu la yubsiru a nablihi yana iya ganin inda ya jefa mashinsa ko kibiyarsa Mana in an yi magariba ko idan aka idar da magariba a zamanin annabi inda za ka ɗauki kifiya ka harba saboda tsabar hasken gari to za ka ga inda kibiyan nan ta fada wannan me yake nuna ne wai ana yi da wuri ba sai ta nuna ba eh ka san mu cewa ake sai ta nuna sai gari yayi duhu malam sai gari yayi me yayi duhu a ce za ka yi jifa ka jefa mashi ko ka jefa kibiya duk nisan sa zaka ga inda ya sauka ai kaga ya nuna cewa wannan gari yayi haske to annabi haka yake sallar um yake sallar magariba wannan akwai hadisai da yawa akan wannan sabanin yan shi'a su magariba ba a yanta sai an sai an ga taurari sai isha'i ta shiga yawanci ma haɗe su suke yi sai dare suke haka shan ruwan su ma ba su shan ruwa sai sai dare dan shi'a ba sai dai in dan jabun dan shi'a ne sun ce ai Allah ce sun ma'atin musiyama ila layl ku cika azumi zuwa dare da haka su ba za su sha ruwa ba sai irin yanzu haka dare yayi kowa ya ga duhu amma wai kawai rana ta faɗa kana ganin jaji jaji ka sha bai ba sun cin kai kai kai haka azumin ka ya karya wajen su to ka san matsalar ne. ba su damu da sunnar annabi ba sai a ce da ku sun matin mu siyama ilal lailin awa aka saukata ga manzan Allah ko ai ya fassara wa sahabbai kuma an yi aiki da ayar ko to a duba aikin manzan Allah yaushe yake shan ruwa da rana ta fada rana tana faduwa kuma wai meye dare ne bushewar rana idan ta fada to akwai wani abu ne tsakanin dare da rana ko dare ne ko rana a daji wani ya ce akwai yamma ne yamma ba rana ne akwai rana annabi ya aikata ya sha ruwa rana tana faduwa ya ce ma yana daga cikin sunnata ta'khir as-suhur ta'jil al-fitr gaggauta shan ruwa a gaggauta su kuma suka ce a jinkirta kaga sun saba manzon Allah wal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim to to wannan kenan akwai riwayoyi da yawa da suke goyon bayan wannan hadisi da muka karanta akwai hadisin wannan hadisin Rafi ibn Khadij a hadisi abi huraira ne akwai na rafi ibn khadij akwai riwayar anas akwai akwai akwai riwayar jabir dan abdullahi duk sun ruwaito wannan wa qara'a fi fi safarin bi wattini wa zaitun wata ran annabi yayi tafiya a sallar magariba sai ya karanta wattini wa zaitun fi raka'ati thaniya a raka'a ta biyu ya karanta me wattini wa zaitun wa turi sinin hadisi ne sahihi a bisa sharaɗin bukhari da kuma muslim ashe wani lokacin kenan yana ɗan takaitawa um, saboda dalilin tafiya وكان احيانا يقرا بطوال المفصل واوساطه تو wani lokacin manzo Allah yana karanta fa dogaggin surorin matiwal mufassal dogayen da awsatihi da yan tsakatsaki din al mufassal surorin da aka rarraba su da bismillah ko da dogayen da yan tsakiya din kamar fakana taratan ya qara'u bi alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum ita ce wace sura take kenan a suratu muhammad alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi aya 38 annabi yana karanta ta a magariba ku kula fa da wannan jama'a wannan hadisin ibn umar ne imamu tabrani ya da shi a cikin as-saghir da al-kabir duka manzon Allah ya karanta alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum wa taratan bit-tur manzon Allah wani lokacin ya karanta wa tur wa kitabin mastur fi raqqin manshur aya 49 hadisin jubair ibn mutaim Allah kara masa yadda Imam malik ya fadda da shi sannan imamu bukhari da imamu muslim duk sun fitar annabi yana karanta wa tur da magariba wannan wannan hadisan su ne maganin yan alallaba yawwa abu dawuda da nasa'i da Imam tahawi da albayhaqi da tayalisi da imamu ahmad da imamu tabarani da su bukhari da su muslim ibn maja ibn kuzaima duk sun fitar da waɗannan riwayoyin. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta alladhina kafaru wa saddu an sabilillah da kuma tur wa kitabin mastur a cikin sallan magariba akwai hanyar da ta zo daga shoba daga sa'ad ibn ibrahim yace naji ba yan wasu yan uwa yan uwana mata suna faɗa daga jubair ibn mut'im ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama um, a cikin ribatattun yaƙi na badar cikin mushrikai a lokacin bai musulunta ba ya ce na shiga sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci da magarba yana karanta wattur ce wallahi lokacin da je na wannan karatun yadda ka san an fasa zuciyata an tsaga zuciyata haka na ji ya ce na ji yana karanta wattur wannan fa bai musulunta ne ya ji yana wannan kuma amma ya ruwaito to shine malamai suka ce wannan hadisin um, yana nuna cewa ashe kenan rawi zai iya ba da riwayar da ya jiyo ta yana kafiri amma baya musulunta Mala baya musulmi ya jiyo wani hadisi da ya musulunta kuma sai zo zai ba da riwaya kenan laisa min sharɗi tahammuli al-islamu lakin uh, min sharɗi al-ada'il islam ba sharaɗin karɓo riwaya ba ne ya zama mai karɓar riwaya dole ya zama musulmi amma baya wafa dole wanda zai bada ya zama mai ya zama musulmi tunda kaji ai wannan yace lokacin sa cikin ribatattun yaƙi na badr kuma wannan yana nuna mana shi annabi yana farawa daga farkon sura tunda cewa yi wa ko ko ba ka bane yawwa wa tur wa kitabin mastur haka lokacin da mutum yake fasiki zai iya jin hadisi in ya zama lafiyayye adali sai ya bayar yawwa kuma hadisin nan yana nuna mana cewa ashe dai magariba ba kamar yadda ya shahara a bakin mutane cewa dole kullum ga jajjerun surori za a dinga karantawa ba ne wannan fahimtar dole mu ajiye ta mun saba magariba cewa kullum sai dai gajeriya da haka in ka je wani masallaci ka ji limami ya jawo dogagin surori a cikin magarba yana yi to kada ka ce jahili ne in ka faɗa kuma ta dawo kanka wani lokacin gaskiya ma sahabu fihi alqira'a bi tiwali mufassali a tsawaita karatun ma a cikin magarba ana so saboda annabi yayi da ma waɗanda suka fi wannan tsawo ina fatan kuna fahimta yawwa amma imamu shafi'i ne yake da wannan ra'ayin da shi da wasu malamai su imamu malik da sauran malamai suka ce sam magariba kullum gajeriya za a yi amma a malikiyance magariba gajeriya ne shi sa ko a cikin ishimawi su iziya da aka kawo bayanin salloli da karatun da ake yi su ahalari ma za ga magariba tana cikin layin gajejeru wannan malikiya ne amma a shafi iya wani lokacin a sake ta kurum a yi mai tsawo me dalili annabi ya yi <laughs> ko ba ga bane ba yawa wato kun ga abin da ake so a fahimta ita su waɗannan masabobin kamar yadda muka karanta da ku farkon karatu duk masabar da ta dace da hadisi kullum ka dauke ta kai aiki da ita ko ba ka bane yawa wacce ta dace da hadisi ka dauke ta kai aiki da ita wacce kuma ta saba hadisi ka ajiye ta za ka karka zama kai kai dan malikiya ne kullum a wani lokacin kana malikanci wani lokacin kana shafi'anci wani lokacin kuma kana kana mazhabar imamu ahmad imamu ali sunnati wal jama'ati ko ba wani wani lokacin kuma na abu hanifa wallahi alam mun san dai mun san ya za mu zama hanafawa ba kam na'am eh akwai hadisi a nan wanda ya dan abun nan a can kuma akwai wanda ya fi sai mutum ya koma can cika san haka ba su malamai sabo an ya zama to shi wannan wani ce ai ba a san yawace yawace wannan ga mukallidi ne mukallidi me zan ce da mukallidi ne wanda kawai shi eh shi kawai yanzu akwai ko a cikin mutanen mu shi ba bai damu ba in abu ai zo tambayi malamin sa bai damu da ya ja masa aya ko ya ja masa hadisi ba a makallahu ya halatta ya ce ya halatta shikenan ya rike akar makalla bai halatta ba ya ce mai bai halatta ba shi kenan ya rike kuma shi abin da ya ga malamin sa yake yi ko shi zai aikata da hadisi akai babu hadisi tunda malamin yayi ne shikenan wannan mukalladai su ne aka ce su tsaya akan wannan wanda yake matsayi na takalidanci ba zai yawo ba na ɗaya kenan akwai kuma waɗanda suke yi masu bin da tatabbu'in lukasi shi ba ta kalidanci yake ba amma kawai shi zai yi masaba ne duk inda ta zo mai da sauki kawai inda ake arha a shafi'iya shi dan shafi'iya ne inda ta fi laushi a hanafiya shi dan hanafiya ne to wannan shi ne aka ce suke cewa ba a son yawo din kun fahimci wannan amma fa asalin masabobin nan kamar yadda muka faɗa fa su kansu malaman masabobin ba san da masabobin ba yanzu irin imamu malik bai san da wata wai masaba malikiya ba tunda bayan ya bar duniya ne almajiran suka rubuta fatawoyinsa da maganganunsa sai aka zo aka gina wata masaba in an bada fata sai a ce a bisa mazhabar imamu malik me mazhaba a bisa ra'ayin da imamu malik ya tafi akai a bisa fahimtar imamu malik imamu shafi ya almajiransa ne to amma shi ma kuma almajiransa su ma sai suka daɗa tasu gina tasu wata mazhabar suka ce a bisa fahimtar malamin mu shafi'i kaga yan malikiya suka rike malikanci yan shafi'iya kuma su ma suka rike nasu sun manta da shi kansa shafi'in a gurin malikun ya sha ko ba ka bane ba to ga ahmad shi kuma ahmad almajiri shafi'i ne to su ma yan bangaren imam shafi'iya ahmadiyya imam ahmad kenan hanbaliya sai suke ce ala mazhabi ila imam ahmad bisa mazhabar imamu ahmad ra'ayi imamu ahmad duk fatawar da malami ya basu ko da in in ya saba wasu malaman su sai su dai ga abin da malamin su yi gina su akai mm. kuma shi imamu malik yana da tabi'a idan ya zo bada fatawa yakan duba abin da malaman madina suka bada fatawa malaman su na madina tunda bai taba fita wani gari ya je karatu ba imamu maliku da aka sai ce haka naga mutanen madina suna yi wani abun ma an tambaye shi sai ce haka naga ana yi a madina mm. haka naga malamai na suna yi to sai bayan fa sun bar duniya almajiran suka rubuta wato mazhabobin yanzu kawai malamin ka ne ya ce shekara talatin yana karantar da kai muna ta ɗaukar kaset akan abin da yake faɗa fatawoyinsa labaran da yake barwa, da irin fahimtar na addini ga inda ya gane a yi sallah ga inda ya gane kaza idan ya zo bayan ya bar duniya sai a haɗa wannan fatawoyi nasa da karatunsa sai almajiran su zo in an musu tambaya su ce a bisa yadda malam wane ya fassara mana ko abin tsayen da malam wane ya tafi da ra'ayinsa akan kaza a iya fahimtarsa wannan kaza ne to yanzu sai mutum ya rike ra'ayin wannan malamin kawai ya saba wa sauran malamai gaba daya ya ce kowa akan kuskure yake wannan malamin shi ne ke kan daidai ba daidai ba ne to shi yasa ba a san mutum ya zama to ya ta ta kalidanci din kawai kai malikiya zaka rike kullum sai malikiya dole akwai inda zaka sauka daga malikiyar yanzu a nan gurin misalin kun ga abin da mun karanta mun karanta annabi ya karanta surori masu tsawo shi ma mu shafi a nan gurin kaga almajirin maliku ne sai suka saba wannan yake nuna mana a iya samun sabanin fahimtar ra'ayi tsakanin almajiri da malami kuma wannan baya sababa gaba baya sababa kiyayya baya sababa fada zaka iya fahimtar wani almajirin ka ya fahimci sabani yadda ka fahimta shikenan Allah ba sa kowa Allah ya karbi nashi yanzu kaga shi imamu shafi ya ce a tunda dai annabi ya karanta kawai a tsawaita da wani lokacin a gajarta wani lokacin a tsawaita shi ko imamu malik ce a lokacin magariba gajeren lokaci ne kawai da jajjerun surori za a yi shi makaruhi ne ma a gurin imamu malik ba ma fa sunna ba fa makaruhi ne ma ka je ka ɗebo dogaggin surori a magariba ya ce wa ɗur makaruhi ne a karanta ta wal mursalati ma makaruhi ne a karanta ta in ji wa ce <laughs> imam malik rahmatullahi alai rahmatan wasi'a Imam ma shafi'i shi kuma yace la akrahu zalika ni kan zan ce makaruhi bane ba na kyamar haka bal astahibbu an yuqra bi hadhihi as-suwar fi salati al-maghrib ni ina so ma a rinka karanta waɗannan surori a sallar magriba haka imamu al-bagawi ya nakalto a cikin sharh sunna daga imamu shafi'i da haka sananne ko da yake wasu malaman sun ce an lakanto wata magana daga shafi'i cewa shi dai bai ce makaruhi bane sannan ma kuma bai ma ce mustahabbi bane ba bai ki ba bai kuma ce yana so a karanta ba a wani kaulin na imamu shafi'i amma dai abinda annabi ya aikata dole shine za a tafi a kai. ina fata na fahimta to ko da ke wannan magana ma gaskiya ba zai yi a ce bai ce a yi ba bai ce kuma kar a yi ba zai yi wahala matukar ya tabbata an yi to dole ya zamanto ya ce a yi din dole ya zama ya ce a yi din to wannan kenan to zance dai wanda yake gamammen zance da za a tafi a kansa noman na ko da yaushe shine magariba ana so a sauƙaƙa karatu a cikin da a taƙaita karatu a sake karanta kisarul mufassali dan wato gajejeru a cikin al-mufassal Abdu da cewa wai wasu suna ganin ma wannan din mansuhi ne an karanta dogayen daga baya kuma aka zo aka aka aka aka aka shafe to gaskiya magana nasku a cikin nan babu babu dalilin nasku a ciki kawai ya halatta wani lokacin liman ya ja karatu wani lokacin kuma ya me ya takaita bi ikhtilafil ahwal kawai in akwai nishadi akwai dama dama liman ya saki karatu idan kuma lokaci ya kure kamar ba a tada sallah da wuri ba mutane sun makara sai ta kaita sallah wa taratan bi wal mursalati urfa bil mursalati manzo Allah na karanta wal mursalat a magariba aya nawa 50 kaji fa kai qara'a biha fi akhir salatin sallah, Allahu akbar sallar karshe da manzon Allah ya magaribar din karshe da annabi yayi wal mursalati ya karanta to ina maganar wani abin nan kuma sallar karshe ta magarbarsa ta karshe wal mursalat ya karanta aya hamsin sallallahu alaihi wasallam hadisin ummul fadl bint al-harith radiyallahu anha na'am na'am eh na'am babu wannan hadisi ne ingantacce imamu malik ya fada shi ba imam bukhari da muslim da tahawi da imam al-bayhaqi da imam ahmad haka su bukhari da muslim da nasa'i duka duk sun fitar da shi da su turmidi kenan dai wannan ma yana nuna mana a iya tsawaita magarbar kenan ko wani lokacin a iya tsawaita ta amma ka san mai hanafiya suka ce suka ce a'a wannan abin da ake nufi ya karanta wani bangare ne na walmursalati mursalati Allah ji kan hanafawa ba shi ba za a ce wajen fa saboda kawai a kada saba masa ba shi abu ya karanta al-mursala ce ba ana nufin ya karanta ta duka ba a wani bangare ya karanta ba wai dukanta ba to kaga wannan gaskiya akwai sabawa zahirin hadisin ko ba haka bane yawa wasu sun yi da auren nasu kuma amma babu wa kana ayana yaqra'u bitula at-tulayaini bitula at-tulayaini manzo Allah ya kasance yana karanta wacce tafi tsawo a cikin waɗanda suka fi tsawo guda biyu bitula at-tulayaini ana nufin bi atwali surataini at-tawilataini kenan wannan kalmar dula din ta'anis ne na atwal tula ai za ku ga kamar macen suna ne ko tula macen sun ta'anisi ne na atwalu ɗulayaini kuma tasniya ne na ɗula ɗin e eh, ɗulayaini su ne suratul a'raf da kuma suratul an'am alal arja al'arafu da al'an'am waɗannan su ne masu tsawo suna da cikin surori masu tsawo kuma yadda zo a cikin fatul bari to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wacce tafi tsawo a cikin waɗannan guda biyu waɗannan masu tsawo a arafi da an'ami ko araf tana da sura tana da aya 206 suratul an'am fa na ah, haba amfan naku ok to haka ne ni ne na faɗa a cikin maganganun malamai ne da suka ce mafi ingancin ra'ayi akan tula a tsulaye ne din ana nufin al'araf ne da da da a da al'ami wanda yafi inganci amma wasu malaman suka ce da al'amfali ne an gane ko da da suratul al'amfal a wannan hadisin akhrajahu al-bukhari da abu dawud da nasa'i da ibnu khuzaima da imam al-baihaqi da imam ahmad kamar yadda suka ruwaito cewa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da ɗaya daga cikin mafi ɗaya daga cikin waɗannan shine urma urwa ma yake cewa ma tula tula yayi to wacce ce wacce tafi tsawon sai suratul a'raf to annabi ya karanta aya 206 suratul a'raf da magarba a'a kwarai fa daga ciki kai ma ɗan tawilin ne duk gaba ɗaya. duka wasu kuma suka ce ma'ida da araf wasu kuma suka ce da al'am to amma dai zancen da ya fi inganci shine da da wato al'am ya karanta an gane amma wacce ce dula din a arab to anan abin da ake so a nuna mana manzon Allah ya karanta suratul a'rafi a sallar magariba ya kuma ya yi wannan ne firraka a taini a rakoyin nan guda biyu riwayar zaid bin sabit riwaya tabbatacciya ingantacciya ya zo a riwaya daga daga wannan urwa daga babansa ya ce wa marwan ya ce innaka tukaffiful qira'ata fi rak'atayn min al-maghribi na ga kai kana rage karatun magariba kana yin gajeru ne a magariba yace fa wallahi laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihi ma bi al a'raf fi rak'atayn jami'an yace wallahi annabi yana karanta suratul a'raf gaba dayanta a cikin sallar magariba hmm, dole mu sallallahu alaihi wasallam a nan kam dan dai wannan zamanin ka Allah na tuba sakurla da ita karantu to in ka fara wa hidi su baje su barka gaskiya sai dai in ba sa ba dai ka tarar kowa ya je ya jaddada alwala dari biyu ba da wani abu mala ka je arafa inda take ko tilawa kake arafa kafin ka gama ta za ka ji jiki to liman ya zo ɗebo maka surar arabi yana ta fafatawa ko sunnar ka in ba sa aka yi ba ai sai dai mutum ya birke wani lokaci. amma inda wani zai samu ya cije dan jarraba da ya kyauta haka ne mana ha to sunnar ita kawai sai dai a ta faɗa a ta faɗa a baki wa taratan bil anfali wani lokacin annabi yana karanta suratul anfali aya saba'in da biyar shi ma firlaka a taini a rakoyin nan guda biyu hadithin abi ayyub al-ansari anfal to jama'a wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa sai abu na karshe alqira'atu fi sunnatil maghribi nafilar magariba kuma shi ma an ruwaito mai annabi yake karanta wa amma sunnatul maghribi al ba'diyya sunna ana ana nufin nafila kin nafilar magariba ta bayan magariba manzo Allah yana karantawa qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad hadisin abdullahi dan umar qul ya ayyuhal kafirun da da da qul huwallahu wannan shine abin da yake idan zai yi in zai yi nafila na bayan sallar magariba to sai wani sati sai mu tashi akan salatul isha abin da muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma sai ma shayar na mana afwa da abin da yake fita a jikin wato mutum saboda kallo na mace wannan abin mazi ne ko mani yaya hukuncin wanka galiban dan mutum ya kalli mace ko ya kalli wani abin sha'awa abin da ke fita a jikinsa ai mazi ne ba mani ba mani baya fita sai da babbar sha'awa shi baya zuwa sai da babbar sha'awa da haka mazi ne abin da zai sai zai sake tsarki in yana da alwala alwalarsa karye idan yana da azumi kuma azuminsa bai karye ba a bisa ga zance mafi inganci istighfari zai iya tuba maziyi baya cikin abin da yake karya azumi yace menene bambancin waɗannan tattafai akwai sahih akwai sunan akwai musnad sahih irin sahih al-bukhari kenan littattafan da aka yi su da tsarin cewa isnadin su zai zama ingantacce irin su bukhari irin su muslim akwai su irin sahih ibn kuzaima wanda malamai suna sa su a cikin siha din duk da akwai maganganu dai waɗanda lokaci bai zai bari a faɗa ba sai sunan sunan irin su tirmizi irin su abu dawuda irin su nasa'i irin su ibn Baja, irin waɗanda tafan suna yake ce da su sunan sai musnad musnad kuma manya-manyan littafai ne ake manyan littafai irin su musnad imamu ahmad hadisi ya kai dubu arba'in a ciki eh. shi kuma tsarin musnad musnad tayalisi musnadul bazzar tsarin musnad shine sai ka samu sahabi kamar abubakar ka ce duk hadisin da abubakar ya ruwaito gaba daya shine zaka jero gaba daya hadisansa a alwala hadisansa a wanka hadisansa a tsarki hadisansa a kasuwanci hadisansa a sallah hadisansa a gado hadisansa a zakka hadisansa a mu'amala hadisansa a hijira hadis duka hadisin abubakar sai ka gama da shi sai ka zo na biyu umar sai ka kawo su gaba daya sai ka nuna usman sai ka kawo su gaba daya sai ka kawo na kaza wasu suna farawa da matan annabi wasu suna farawa da al'asharatul na bil janna to littafin da aka yi shi a wannan tsarin a ambaci mutum kamar yanzu abu huraira duk hadisan abu huraira in ka shiga musulun imam ahmad da ka same su duk hadisan umar haka duk hadisan eh, eh, eh, wannan abdullahi bin zubair hadisan su usman to duk littafin da aka yi shi a irin wannan tsarin shine ake ce da shi mai musnad musnad da isnadi ake kawo shi to amma nan din wani zai iya yiwa akwai da'ifi akwai sahihi akwai maudu'i ma wani hadda maudu'i ma yana hadawa amma imam muhammad an yi wa nasa aiki malamai dai sun ce dai ba a shigar da maudu'in hadisi da gangan ba yana nan hadisi dubu arba'in wanda yake da wannan ya karance musnad imam ahmad ai shi insha Allah ya gama kusan yawanci hadisan insha Allah suna ci amma wannan fa sai maza makaranta eh, akwai wanda ko wani hadisi in ka jawo mai in dai a musnad zai ce ma yana wuri kaza kai ai wasu ma yin karatu ne ma mana sai sai wani malami yana karatu yana wa'azi wata rana yana ta kotin musnad din kurum shi yake fito wafil musnad ya zo a musnad imam ahmad hadisin wani wani kaza wafil musnad ya zo a kaza kuma ya ce ga matsayinsa wannan ya nike ya karance shi ne karatu na masifa eh, sun yi kwari malam ko yanzu ana ta neman masara da da kayan kudin tattasai da tumatir <laughs> ko ba ka bane malam wai mutum ne wai ya fara karatu na fatiha da farko sai ya manta sai irin ya bayyana dinnan nan sai kuma ya tuno sai ya boye sai ya ci gaba to zai canja ne ko kwa kawai ya yi a haka ɗin to a nan gurin in ayar ba ta wuce ɗaya biyu ba ba komai a kanka idan kuma ta kai kama aya uku hudu to sai ka yi sai ka yi ne sai ka yi sujjada wannan ce malam mutum ne ya shiga masallaci sai ya samu kurma yana limanci ya halatta bi sallah to yaya ya san kurma ne eh na halatta ya san shi dama yana zuwa sai gawa ne kurma ne to tambayar da zan anan shi kurma idan ya sallah ba ta yi ba a to duk wanda in ya sallah ta yi ya halatta a bi shi sai dai bara a tura shi kamar ya magariba ko isha'i ba saboda bayyanawa za a yi shi ba zai iya bayyana ba amma dan ka bi sallah sallah ka tayi malaman fikihu ne suke cewa makaruhi ne wanda yake da illa a bi shi ko kuturu ko gurgu ko kurma ko makaho ko wane ne ba a so a bi shi sallah amma ba wai dan an an yi sallah ba ta yi bane ba yawwa da haka in ka bi kurma sallah yayi malam ina fatan alheri gare ka Allah ya mana gaba daya mutumin da yake bin sallah fatiha ce kawai idan bai karanta ba ba shi da sallah ko ku akwai wani abu eh fatiha ce mun ta karanta wannan karatun baya fatiha ne in dai kar a karatu ne ba in kai sallah ka fatiha zalla ma yayi tambaya ta ƙarshe shi Allah ƙara malam lafiya shi malam dan Allah mutum ne kawai ya bar yin sallah babu dalili kusan sati ɗaya kuma sai ya dawo yana yi kuma ya ƙara dinawa ba dalili har kusan sau uku ma to malam yanzu yana so ya tuba kuma malam gashi ya cika kallon mata mata suna ɗauke masa hankali sosai malam wani irin hanya zai bi Allah ya yafe masa kuma malam aikinsa na baya ya zube ne dan Allah a roƙi yan uwa su taya shi da addu'a Allah ya yafe masa kuma Allah ya dawo da hankalinsa amin Allah ya ƙara wa malar lafiya amin da ƙarshe rubuta wuta alhamdulillah sa kun ganta <laughs> to kaga irin ɗabi'a halin mutane Allah sauƙi subhanallah ina mamaki a ce mutum ya daina yin sallah astaghfirullah Allah ya yafe mana akwai yarinta kuma akwai wataƙila in yaro ne akwai kuma babba din wato ka san me yasa ma baka iya yin sallar da kuma kallon matan da kake yi rashin sallar na duk shine ummul aba'is duk mutumin da ke daina sallah ka yana da matsala na farko dai ka dawo ka ci gaba da yin sallolin ka ci gaba da istighfari da tuba ka nemi Allah ya afwa gare ka ya yafe maka idan ka dawo da sallah din da gaske kana yi to ita sallar ita za ta hana ka kasa kallon matan a gaba na inna salata tanha anil fashai wal munkari sallah tana hana alfasha da munkari kallace kallacen mata da irin wannan kazance kazancen abubuwan wannan fasha ne alfasha ne kuma munkari ne sallar ita ce za ta magance ma ka dawo kai saiti kawai yanzu abin da za ka ma ka dawo ka rike sallar ka rinka yi da an kira sallar duk abin da kake ka zo ka shiga ka yi ka ci gaba da addu'a kuma Allah tabbatar da kai kuma na san kowane dan uwa a nan gurin zai yi maka wato addu'a Allah tabbatar da kai Abinda kai na baya kuma bai zube ba tunda ba da kai ba abinda kai na baya bai zube ba tunda kai na dama bai zube ba muna fatan Allah ya dawo da kai hanya mu ma ya dawo da mu hanya akwai abubuwan da muke yi na kuskure Allah ubangiji ya sa mu fi karfin zukatan mu kuma wannan abin tausayi ne bare da gaske ku kuma mata kun ji kun ji abin da ake faɗa wani ya faɗa yana kukan zunubi a kansa cewa yana kallon mata ashe mace tana iya halakar da mutum wannan sai zan wajibi ne iyaye su killace yayansu kenan masu aure ma su killace matansu sannan su kuma matan su je tsoron Allah su daina shiga irin tafajirci don su ma suna taimakawa a kalle su don wata matar ko wata yarinya ita za ta sa a kalle ta in ma ta wuce wuri ma ba a kalle ta ba ma sai ta san ta yi wani abu suturar da kuke sawa da kayan da kuke sawa na shi da rashin kirki shi yasa ake kallon ku amma da za ku sa kirif kirif ai ba za a gan ku in ma ce ya gani ya ga tsumma ko ba ka bane kin sa kaya falalau falalau a cike ko ba ka bane riga ta yi kasa tana ja hijabi ya yi kasa ga niqabi ga safar hannu da ta kafa maganin mayu masu gallon mata komai a rufe kirrif kirrif to ina za su gani ko mutum ya leƙa ma sai dai ga duku ba abin da zai gani amma wace ta zo ta fidda kirjinta a waje ta hannunta a waje komai nata a waje ta matse jikinta tana cewa ku kalle ni ne kuma ke da kike cewa a kalle ki ke din kewaye ne ke fa ba ke ce yar autar mata ba wace mata ce tafi kowa kyau wace ce ita ba ta isa ba ta faɗa in kina darar ke mai kyau ce wallahi tallahi sai a je a tarar da wata wallahi tana sai da shinkafa da wake a gurin masu gini wallahi ta fi ki kyau shirme kawai kina bata kanki lokaci ke kuma ke kuma a ina ka ga wallahi tallahi malam wani abun ma wasu <laughs> wasu matan ma abin da za ga suna yi ma ba su da abincin ma ba su da shi wallahi ba su da shi jaraba yanzu za zaka ga irin makarantun nan na wannan makarantun nan da ake da su ka gaba da wani ta fito da gele tana tafiya sai ta zo za ta tsallaka titi ba dan shi danci ka? kuma ma babu abin da za a gani a jikin wallahi wata ta fitar da gelanta nan ɗin ƙirjinta ta fitar nan ƙashi ne kurum a nan gurin ƙashi in gaya maka ɗan ni'imar ƙibar ma babu a jiki ma gaba ɗaya wani ma Allah ke shiga kai ba wannan fitina da yawa take gaya maka wai dole dai sai ta nuna kasusuwa ne kurum mutum ba gudun zai abatuwa ba ya kalli kasusuwan sai moriya ya fi masa ai wanda wanda bai dauki zunubi a kai ba da haka bayi da kyau wallahi bayi da kyau kuma yanzu akwai dabi'a da mata suke musamman kana tafiya da mota wallahi yan mata suna ganin ka wallahi ba su kauce ba kai tawon wai dole sai ka abin nan in ka in ka kauce ko ka kusa mata a ah, baba buge ne za ka yi wai baba wai ina an ci mutuncin kaɗin nan wai kai ba saurayi ba ne wai baba Allah ya sauke da haka mu ji tsoron Allah mu gyara in za ku tafi makaranta ku lullube cikinku? ku in za ku dawo ku lullube cikin ku kuma tallata jiki ba shi ke sa ki samu abin da zaki aura ba wallahi naman miya idan mutum ya je sayan naman miya duk inji ga kudaje suna bin naman nan wuce shi yake yi ko ba haka bane rufaffe zaka bi mai kyau wanda kuda bai bi shi ba to kun san dai jawabin ba sai na fassara ba assalamu alaikum warahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik